الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدين وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya da buga Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara jinjina yabonmu da godiya da allah maɗaukin sarki da ya ba mu ikon haduwa a wannan yammaci ba don komai ba sai domin taya murna ta arziki na auratayya da allah azarta ɗaliban wannan makarantar samun markazin wa islami da shi wanda ɗazu da lasar mala ya gabatar da takarda ga 'yan uwa mata ga shi kuma yanzu allah ya kawo mun haɗu a wannan lokaci wayannan 'yan uwa suna da adadi masu yawa daga cikinsu akwai wato malam nura lawal a cikinsu akwai malam ismail ibrahim sannan kuma akwai malam abdulwadud sannan akwai malam muhammad muhammad bello da kuma sauran yan uwa dai baki daya kamar yadda tsarin yake kamar da muke gani malam muhammad sokoto shine zai zama ta shugaban wannan zama wanda zai gabatar da jawabin buɗewa da izinin allah ta'ala bayan sa sai kuma malam umar sheikh ya zama zai gabatar da wannan muhabara bayan ya gabatar cikin minti arba'in insha Allah ta'ala malam muhammad zai nuna tambo zai gabatar mana da aliki akan wannan muhabara ta muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala da musu jagora akan gudanar da daidai assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى da ya tsawaita mana يبام الله ba mu lahiya ya kuma ba mu ikon halarsuwar wannan masallaci domin gabatar da muhadara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mashi wannan bawan Allah da zai gabatar da wannan wato muhadara Allah shi masa mawafaka da zai Allah ya karfafi guwawansa ya taimake shi sannan mu kuma Allah shi ba mu ikon saurarawa sauraro na fahimta kuma ya ba mu ikon amfani aiki abin da muka saurara kamar yadda aka ce malami ne gabatar da an an ji cewa malam zai gabatar da muhadara malam nura kuma zai gabatar da aliki kan wannan muhadara muna roƙon Allah subhanahu ta'ala game da shi wannan zama namu muna fata Allah ya shinya masa albarka sannan kuma muna gabatar da addu'o'inmu idan gane da matsalolin da ke damun mu a wannan kasa samu da sauran sassan duniya musulmi suna cikin halin damuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muna mafita da mu da su baki daya muna fata Allah ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da kasar mu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu da dukkan fitinu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.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 yau ashirin ne ga watan rabi'u tsani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1440 daidai da 28 ga watan 12 shekara ta 2018 wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na shek falha ah, a salafi ah, bisa munasabar auren wasu daga cikin yan uwa ɗalibai aka ga dacewan mu ce wani abu wanda wannan alhamdulillahi ya nuna ci gaba da kuma yin abubuwan da suke dace a lokacin da suke sharholiya da fuskata Allah a lokacin da Allah ya musu ni'ima sai a zaɓi a yi wani abu wanda ya dace da shari'a a matsayin godiya alama ce ta yin abin da ya dace da haka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu auren su albarka kuma Allah wani sarki ya ba waɗanda ba su da auren su ma Allah ya ba su mata na gari kuma da zuriya ta gari ah, abinda zan magana a sa a kaice ne a babi ne na nasiha don tunatarwa ne a matsayin haƙƙi na ɗan uwa musulmi ga ɗan uwansa musulmi duk abin da zan faɗa ba zai zamto wani abu ne ba ko wani abu sabo ba da wannan ya sa zan yi magana na tsakiya. ba zan tsawaita ba kamar yadda kuma ba za mu saurin da za a kasa fahimtar abin da ya haɗa mu ba babban manufar da shi ne tunasar da juna akan abin da yake Allah ta'ala yake so kuma yarda da shi fata na shi ne Allah ta'ala ya ba mu faɗin abin da yake so kuma ya zanto daidai kuma Allah ta'ala ya sa ƙarshen wannan zama a cire da mu ku tashi an gafarta muku amma da munanan ayyukan ku sun koma kyawawa yar karamar matashi yadda na sama wannan zama tamu shine zamto matakai shida na cin nasara matakai shida na cin nasara na ambaci shida saboda matakai cin nasara suna da yawa amma dai ina da kusan karfin zato akan cewa waɗannan guda shida sun haɗai da kusan duk wasu matakai da za a iya hararowa sannan kuma batun nasara abu ne da kowa yake neman sa a duniya sawa'un musulmi har da ma waɗanda ba musulmi ba a wasu lokutan to nasarar nan a duniya da nasara a lahira sai dai shi musulmi a koda yaushe babban shi shine samun yardan Allah babban gurin duk wani musulmi da ya san ciwon kansa shine je gaban Allah ji ana cewa da shi inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'ikum mashkura sanu dai wannan shine sakamakon ayyukan da kuka gabatar sannan kuma ayyukan ku sun zanto karɓaɓɓu domin godiya ranar alkiyama hanyoyi ne za mu bi mu shiga cikin irin waɗannan yadda za mu rayu a duniya rayuwa mai kyau an ce mai kyau shine rayuwar da Allah yake so saboda ba mutum ya zamto bin da matsala ta duniya shine wai yana rayuwa mai kyau ba a irin kamar yadda ya fassarar tanin mu ba haka bane a shari'ar musulunci zai yi wa mutum ya rayu a duniya wani irin rayuwar da kila ba haka su ka so ba amma kuma insha Allah ta'ala haduwarsa da Allah zai farin cikin da bai taba irinsa ba kuma rashin jin daɗi a cikin rayuwa kowa ma yana yi musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ta'ala yana cewa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun in kun kasance kuna jin raɗi in ta kama ga jihadi ne in kun an harbe ku ji zafi su ma kun harbe suna jin zafi sai in ma rashin lafiya ne liman ya ji zafin rashin lafiya fasto ma ya ciwo ba daɗi yake je ba haka nan kowa yake ji amma inda babban nasara yake shine tarjuna min Allah ma la yarju suna fatan samun wani abu a wurin Allah wanda su ba su fatan samun shi da wannan shine zai bude kofa zuwa ga kai ne matashiya na farko wanda nake so in yi magana a kai wato mataki na farko da ke taimakon kowane mutum ya ci nasara mace ce ko namiji a rayuwa shine riko da tauhidi da nisan shirka ba yanda za a yi mutum ya ji nasara a duniya ko a lahira halin yana hada Allah da wani dan adam zai sauko da tunanin shi kasa na dan adam fuka dan ya fahimci zafin shirka da ya gane lalle aka yi ma Allah shirka ba za a zauna lafiya ba ka dubi duk wani abu da kake tsananin kauna ya aka ce wani ya tarayya da ya kake ji mu dauki misali yanzu muna kakan siyasa ne ashe ba ku ganin masu kujeru sun kankane sai sun zauna a kujerunsu ashe ba ka ganin suna fito na fito da duk wanda zai sanadiyar salwantar wannan kujerar tasu muna ganin haka lafi almasalul a'la Allah wannan sarki shine wanda sarkaka fiye ga haka domin shi ya samar da mutum da rashi halata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira Allah ta'ala ya faɗa mana cewa da ba mu ya samar da mu ya samu masu ji Ni mana ni'ima har da wanda ba mu sani ba ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku tsaye akan ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku wallahi ba za ku iya kirge su ba a wani wuri za ku dauki duk bishiyoyi kuma ki su alƙalima duk wanda kuke gani a banka ta zama tawada ba za ku iya iyakar kalmomin Allah ba waɗanda ya yi su to ashe in haka ne me kake tsammani wanda ya duk wannan abu sai a zo a ciki to bai kuma dace ba ba za a yi shi ba wani abu za a yi daban sai ka san ba a so a zauna lafiya ba shi yasa Allah ta'ala da ya fusata sai ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sanu dai tabbas Allah naukin sarki baya gafarta ma duk wani wanda ya tarayya da shi tarayya da Allah madaukakin sarki ke shiga ta kokoki daban-daban mafi girman su a yi shirka da shi a rububiya. a ɗauki wani abu abin da ya shafi halitta samar da ita juya ta kashe ta da raya ta da azurta ta da ba ta lafiya wani yanzu shi ma zai iya yin wannan ko mutum ya shiga wani yanayi ya gurfana ya je wurin wasu da nufin masa wani abu a wannan babi yin abin da Allah kaɗai yake yi har ka iya jin mutum yana cewa shi suna kishewa suna rayawa wallahi a gabana ni wani ya faɗi wannan ce malam mu fa mun hau kujerar nan ji muke muke kashewa muke rayawa muke badawa muke hanawa in ka ji mutum na wannan maganan ba rana ɗaya ya fara ba wasu matakai ne shi ɗaya dinga mai zagon ƙasa har ya yanzu kai da ke ganin girman abin da ya faɗi in mutum da yi a hankali ba sai ya shi cikin da bai sani ba duk wanda ke so ya zauna lafiya a duniya da lahira cikin magana ne sanci shirka domin na daga cikin hikiman da kuka ga Allah ta'ala lam yalid wa lam yulad da ya haifa ba ba haife shi ba ka gane bai da wata alaka da dan adam in banda ta da'a da biyayya kamar yadda sai na umar ya ga masu abin abi Ya yace ka sani ya kai sa'ad wanda zai tafi yakin qadisiyya yace Allah fa bai da alaka da kowa sai ta hanyar biyayya kun kai masa da'a zai ɗaga darajarta in ka saba mishi ko bai san sanayya ba kuma za ku ga gaskiyan wannan a cikin alkur'ani duba annabi ibrahim alaihi salam Allah ta'ala da kan shi ya faɗi matsayin annabi ibrahim ya ce wata kaza allahu ibrahim khalila Allah ya rike annabi ibrahim bala ɗayinsa amma a ƙarshe ne ya faru game da mahaifinsa ka duba kusanci ka duba annabi nuhu alaihi salam ɗan cikinsa manzo na farko fa a ban ƙasa cikin ulul azmi minar rusul ba a cikin manzannin ma ɗan sama amma da ɗan saye ma Allah shi ka sai shi da ku innahu laysa min ahli innahu amalun ghayra salih har ma Allah ya mai wa'azi yace inni a'iduka an takuna min al-jahili annabi banzo jakada an girman Allah idan har annabi zai kwanta a shimfiɗa da mata Allah ya ce a ƙarshe za a ce da matan nan wakila da kulan nara ma'addakhirin annabi lutu da annabi no za a ce da matansu ku shiga wuta kuna tura ranar alkiyama me kake tsammani kai da baka sunsuni numfashin zamanin wahayi ba kuma yau mutum ya hada Allah da wani a zauna lafiya to mataki na farko idan nan adam yana so ya zauna lafiya ku jama'a wallahi mu nisanci shirka matsaya akan tauhidi da daɗi ko babu daɗi da yanda kake so ko ba da yanda kake so ba ka tsaya dan inda Allah yake so in ka kalli qur'ani ma kamar yana nuna maka duniyan nan dama za ka samu rashin jin daɗi a cikin ta amma akwai rashin jin daɗin da shine mabuɗin aljanna kuma wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa haka Allah ya faɗa duk wanda ya tuna ran da zai tsaya a cire baki da tsarin ayyukansa har wanda ya sa ya murƙushe abin da ransa ke so ya bi wanda Allah yake so mara balale aljanna ita ce matattararsa kaga ce a wannan bajin abu na farko shine mutum musulmin yana so ya ci nasara to gaskiya duk abin da za a je ko za ka samu ko za ka aikata kalala lalata tauhidin ka kada a yi wannan saboda yin haka yana da hatsari matukan gaske yana daga cikin mutum ya shiga cikin jarabawa ya manta halin da yake ciki na tauhidi sai kaga mutum ya fada masu abubuwa na shirka na bin bokaye da sauransu suna maimaita wannan saboda akwai abin ban mamaki da ban tsoro a rayuwar yawa daga cikinmu za ka samu mutum ɗan kasuwa ne a cikinmu wani ma yana sallah a sahun gaba wani ɗan siyasa ne wani ma'aikacin gwamnati ne wani jami'in tsaro ne a sahun gaba zai sallah amma wallahi yana da wani boka da shi ke haramta mai shi ke halasta shi wallahi duk abin da za a faɗa zai sallah amma duk abin da ya shafi rayuwar shi akwai wanda sai ya saya masa duba ko ya mai wani boto ya bashi sannan zai yi abin da zai a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda zai taka da kafan shi je wurin wani dan duba a share a tsaya mishi a ce karkai abin nan yanzu a kaga ga wani abu na ana gani ga kaza ko ai wani kulumboto a ba mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ka sani ta butulcewa abin da aka fitar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine mataki na farko ya kuma uwa musulmi idan muna so mu ci nasara gaskiyar magana sai mun tsantsanta tauhidi a cikin tauhidin rububiyya kada ta Allah da duk abin da ya shafi halitta da juya al'amuran halitta haka nan mu tsantsanta tauhidin mu gare shi a cikin tauhidin uluhiyya duk abin da ke na bauta ne Allah ta ake mashi kuma a tsaye akan haka haka nan sunayensa da tukokinsa waɗanda wannan babi ne duka masu faɗi abu na biyu da gaske abubuwan da za su taimaka ma mutum ya ci nasara a ban ƙasa ya kai uwa musulmi akwai yawaita na filfili yawaita na filfili wannan ana magana bayan mutum ya tsayu akan wajibai kenan an ce wajibai duk wani abu da yake kan mutum ya yana samun lada in ya bar shi kuma Allah yana ya cancanci Allah ya masa ba ya tabbatar da shi kagan an ɗauki wannan zai zamto cewa Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa mana cewa bawa bai taɓa gucewa yana nafilfili ba bayan tsaye da wajibansa face sai Allah ya so shi da Allah ya so shi ya zamto jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi da hannun shi da yake gamta da shi ya ce kuma wallahi in ya tabbe ni sai na bashi abin da ya roƙe ni kaga shi wannan ba karaman cin nasara ba ce idan han mutum zai roƙi Allah Allah ya amsa mai addu'arsa an buɗe mai a dukkan kofofin alkhairi ta duniya da lahira kuma wannan karban addu'a yana zuwa ne daga bawan da Allah yake sa shi dan Allah na fushi da mutum ba zai amsa mai addu'a ta zama alkhairi ba to na tilfili kuma suna daga cikin abin da ke sa Allah ya so bawa wannan shine abu na biyu in na shinye kan lokaci malam nura sai zaka karusa yawa abu na uku ya ku uwa musulmi daga cikin abubuwan da za su taimaka ma mutum ya ci nasara a rayuwa shine kyautata ma iyaye kyautata ma iyaye wannan yana daga cikin jarabawan da aka yi ma a cikin mu rayuwa a yanzu hatta waɗanda suke jingina kansu zuwa ga ilimi da addini an jarabi mutane da yawa da gaske abin da ya ja hankali na ta wannan a gaban nan wallahi ni na san wani mutum na san shi kuma shi ma ya sani yana da awa yana karantar da mutane sosai a masallaci ma ba masallaci ɗaya ba amma ko kun har dukan mahaifiyarsa yake har ta mutu wallahi har ce rashin lafiya ce jinya ce ba su ni na san shi har yanzu yana nan a ranar da ta rasu ina san ran da ta rasu ya ce ga makabartar da za a kai ta jama'an gari ne masu ce ba za a kai ta nan ba inda ce wasiya za a kai ta ake ba dan albarka ba amma wallahi in ka buɗe littafi ko ba wasu lidiyar karanta yi bayani kun ga fa sabu sahabba sallallahu alaihi wa sallam da kuka ga zamanin ba a tattar Qur'ani gaba ɗayan su kai ba ba duk da uzuri ne ba gama saukar da wahayi ba a lokacin haka ne amma daga cikin dalilan da sa rubutun kallayen Qur'ani da yawa ba shine Qur'ani yana zukata da aiki a lokaci ba matsala ba matsala ta ga sahabi kawai shi kanshi tafsiri ne shi kanshi sahabin tafsiri ne mujalladai masu yawa Sau da yana aiki da abin da ke cikin kiraza Ta amma mu yanzu fallayen sun yawaita ayyukan sun karanta wallahi sai mun ji tsoron Allah na kawo maganan iyaye saboda Allah ya gwama haƙƙin shi da nasu a wuri daya wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu da ce ni walidaini ihsana Allah ya zartas kuma ba wanda ke da zartaswan Allah akan cewa shi kadai za a bauta ma ban da wani sai Allah ya kara ya nuna girman al'amari sai ce iyaye kuma a kyautata musu har yi mana bayani in ma rai ya tsawo da su wala ta kullahuma uffin wala kuma. wa kuma qawlan karima wa hfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ashe haƙƙin su ma ya wuce har suna raye kenan bi ayan zai nuna mata haka kar ka gaya musu bakar magana maganan da kusan mafi karanci a furuci kan ka gaya musu to ai ba sai an gaya maka cewa abin da ke tsakanin ku wajibi ne ka kyautata ba sannan Allah ta'ala ya ce ka kuma rinka musu addu'a kana roƙon Allah ya ji kansu ya musu rahama ko suna raye ko ba su raye kamar yadda su ma suka wahala suka ɗauki ɗawainiyarka a rayuwarsu da haka ya kuyan kwa musulmi mu kyautata ma iyayenmu a mun dauki tarihin waisul karni inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ma sahabbai cewa zai zo bayan rasuwansa ya ce wais zai zo bayan rasuwansa ya ce wannan wais din da zai zo bawa ne daga kasan yaman kuma zai zo ba zai zo cikin ku ba sai bayan ni na tafi in ya zo bawa ne yana kiwo wa mutanen yaman sanda za ku haɗu da shi akwai kanzuwa a bayan hannunsa tabo na alaman bai daɗe da warkewa daga bayan ba fadarabul ba ne shi akwai ma kanzuwa alaman tabo a bayan hannunsa wannan uwai su Allah yana karɓar addu'ansa in kun gan shi ku tsaro kan muku Allah tsara haka annan sulas na ya faɗa sai ya ce Allah na karɓar addu'an shi ne saboda kyautata da ke ma mahaifiyarsa ilai ko haka ya faru bayan rasu annan sallallahu alaihi sai na abakar ya fara neman shi kusan na Abakar bi dade bai bi sahibin nasu sallallahu alaihi sallam to bayan rasu na Abakar umar haka shi ma ya dage da wurin neman uwai ya ce to bari ka gani a aikin hajji zan yi dako kila in kama shi da aikin hajji duniyar take hada da aka zo ya tabbata shi ce a kuma uwai akwai uwai su cikin ku suka ce waitse eh, hanyar ko wani waitsuwa inda amirul muminin zai tafiya ai ba za ka yi tunanin masinja ba za ka yi tunanin wani mai babban matsayi ake nema sai da kyar suka gano wani waitsu ma yake nema suka ce ai bawa ne ba a nan za ka tambaye shi bayan umar duk abin da kake nema nan yaman ne gaba ɗaya ka fita za a yi maka ya ce ba za ku iya abin da zai mun ba suka mamaki ya za a ce ga minister of defense ga senate president ga wai <laughs> a ce ba zai biyu ba sai su ba za ku iya ba suka ce to matsalan shi ne mun kamo hanya za mu zo da shi sai ya koma ya ce me yasa ya koma ya ce ya na gari zai biyo mu aikin haji sai aka ce mahaifiyarsa ba ta da lafiya ku ji dalili sai ce zai koma ya jinyar mahaifiyarsa ya fasa zuwa aikin haji kun ga magana a sulafuna ya fito fili cewa Allah na karɓa addu'a shi saboda ne don ta mahaifiyarsa ashe zai yiwu mutum na ganin girman wani aiki a gaba alhalin ga rahama nan a jikinsa zai je wa hajji kashi a wani wuri tun da gashi shi aikin hajji yake waye da yake zuwa aikin hajji to amma saboda haka ya ije ya dawo ya kyautata ma iyaye sai su sai na mai ya ji alama ta daya don haka cikin wani zai zo daga yemen kar ya zo face sai tare da uwai mu takaice magana a ƙarshe sun haɗu da sayyidina umar kuma ran da ya tambaya ina yake aka ce ba wa da yafi kiwo yake ga can cikin dabbobi yace akun ƙara fito min da wata alama dan da ma ce yana kiwo mu dabbobi wa mutanen Yaman da ya je cikin da kanshi ya suka sanda a ƙasa kamar da yawan mu fulani ke yi ya gaji ya jingina yana Ya ce da ne mai tsama su tabo na alama wani zuwa a bayan hannunsa ce da ne mai sallama ya amsa sai na cewa ne sunan kai ce sunana uwaisu ban banda kwaisa ana kiranka da wani suna ce suna da yamin lakabi da alƙarni ka ji abin da ya roƙa sai shi don Allah roƙan mun Allah gafara sai na umar fa shi ke magana alƙur'ani ya sauke maimaita irin maganar shi kuma ya zamto ƙur'anin yutla ila an yari sallahu al'arzu man alaiha yace roƙa mun Allah gafara sai roƙa mishi sai ke to amma kai da kamar amin haka kai waye kai ma san shi ba sai ce umar ya ce umar e wani umar sai ce bin khattab ya ce amirul mumini ya ce haka dai suke ce mu Allahu akbar haji manya na taɓa kai wani babban mutum da ya sai ne kuskure kaɗan sunan shi jibril ne sai na sa jibril da ɗan shi ma mai kwamfuta ne wasu wannan ba sunan manya ba ne ba mu ba ne ba zai karanta takardar ba sai an koma kwamfuta yace kuma a tabbatar rubutu kan kan kero aka yi shi kan sai da za a yi amma sai an ce amirul ya ce haka ke shi daukaka a wurin Allah ne wani Lahil izzatu wani li rasulihi wa lil ban gane ko wannan ba ko kashe ka raina wanda shugaba kuma jagora ba ba kofa ba ce tsakaninmu da su girmamawa ne da fata alkhairi da kuma nasiha boye ba a ci mutunci ba so sau da haka yake cewa kai ne ce ce to ya kana surukin annabi kuma shugaba ka ce ni roƙa ma Allah fara ya ce annabi ne ya fara shi kuke da kuka ya ce ni annabi ya faɗi sunana ni tun da ya ce wallahi annabi ya faɗa mana sunanka sallallahu alaihi ku ji inda tauhidi ke aiki sai ce don Allah karka gaya ma mutane za su mai da ni boka sai ya gudu in kai ne yanzu wallahi abuja za a je ma gida kun san me za na rantsi a unguwar mu na san ma cikin gidan da aka gina wani ɗan karamin yaro tun zamanin wani shugaban kasa da ya wuce da jimawa bai yaron shi yana hango me zai faru gobe eh wannan tukuici ne gidan shi na Kaduna unguwar mu a har yanzu gidan na ne ga tsuntsaye kawai ke yawo a ciki ne ma bukatar amma a bila ake ajiye shi a wancan lokacin sai da Allah ya kawo yanayi da aka yi waje da shi to kaga irin abin nan to so da haka dai yan uwa musulmi kyautata ma iyaye hanya ne na arzikin duniya da lafiya duk wanda zai kyautata ma iyaye tabbas zai ci nasara a rayuwar shi zai ci nasara a rayuwar shi da haka nan na tabbatar da muna da bukatan gyara a wannan bangaren da yawa daga cikin mu wallahi dole sai mun duba alaƙar mu da iyayen mu kuma mun tausasa musu mun tausaya musu da za ka iya ganin mutum da damar da zai ma iyayen shi abin da ya fi wanda yake amma sai ya kawai an magana ta ke ne tsofaffi ne sai da shi Allah ya jikan wani mutum da na san shi a Kaduna in ya ga sabon zani yau duk tsadan shi ya fito tsohuwar shi ta fi shekara kamanin shi kan shi da shi jan Allah za ɗan zariyan nan ne sai ya siyo zanin ne ya kawo mata ce ni kone ne ce in fitsari za ki ci a kan shi in sun ki kika yi wallahi haka yake mahaifiyar shi tana kana wahal da kanka ce ai ne ma san da kike wahala da ni ban ce haka ba ke bar na kawai in yi abin da zan yi shi yasa sai ɗakin ta ya zanto wani dautayin rahawa an ji ya zo sai a taru kuma ba a zuwa zalle shi ne ce in na tafi da zaba za ta ce aje mata buhun suga an aje mata ita dai yara su shigo a tambaye ta suga ta ba su an gama mata komai a duniya to zai je zariya da buhun suga ya kan zo a <laughs> duk sake a mutum mota wallahi wannan ba zai taɗe ba sai hala rayuwar ta taɗe saboda ya biyo hanyar da shari'a bai nuna irin su suna taɗewa ba to gaskiya mu kyautata ma iyayen mu in dai muna so mu ci yan uwa musulmi abu na hudu hakuri da jarabawar rayuwa idan ta sauka akan bawa saboda rayuwar nan Allah ta'ala ya faɗi jarabawa ce alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala jarabawa ba ta da dadi amma kuma Allah ya kaddara sai ya jarabu mutane wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum والصابرين nabdu akhbarakum wa hakuri zai iya yiwuwa a jarabi mutum wani ana jarabtar a dukiyarsa da yana da shi rayuwa ta canza ne shi ana yin haka ba yana nuna Allah ba ya ka bane ya kai dan uwa musulmi wani ana jarabtar a 'ya'yan shi za ka ga mutum ya tsayu ya yi iyayen ya hada ma hadda a bayan yayi nashin ba sai Allah ya kaddara abin da ba shi ransa ya so ba Allah bai taɓa yin abin da ba hikima a ciki to haka za ka yi ta ganin jarabawa wasu a rashin lafiya da sauransu to in irin wannan ya faru in mutum na su nasara ya bai da al'amarin shi da Allah ya yi haƙuri ka ɗauki matakin da ya dace amma ka yi haƙuri ba wanda ya taɓa yin haƙuri ya yi asara a rayuwar shi babu shi sau da haka nan wani yana daga cikin mataki shi yasa ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam kansa da Allah da kansa yana ba shi hakuri wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ko da sauransu na kusa da karshe daga cikin abubuwan da suke haifar ma mutuncin nasara shine faɗin gaskiya da kuma aiki da gaskiya wannan tambaya mai iya sai manyan mutane ko da ko suna da ƙananan shekaru annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bawa ba zai gushe yana yin gaskiya yana kirdadan gaskiya ba har sai Allah wani sarki ya so shi ya rubuta cikin masu gaskiya to idan mu ce zan fida da gaskiya a duniya ya cika umarnin Allah domin Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah sannan lallai ku kasance tare da masu gaskiya a hausa ma in mutum ya zo baka taba ji wanda aka ce gaskiyar shi ta kare ba sai dai in abu ya lalace sai a ce kai yawa na dubu ta ci ƙarya ƙaryansa ta kare ko a ce uwar ya ba ta ƙarya ko sai dai rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya don an ce riko da gaskiya da yana da yana da wahala a rayuwa yana da wahala kwarai da gaske saboda Allah zai iya sa fahimci gaskiya akan wani abu musamman na addini ko rayuwa su kuma mutane ko gaba ɗaya da yawan mutane ba su san gaskiya Bayan yin tobe a fara mantar aure da loka an sabi lilla da yawan mutane sun tabi su za su ɓadda kai ga abin da Allah yake su saboda ɗabi'an mutane duk abin da ke ci su a wurin su shine daidai wannan abin ko shari'a ta yarda da shi ko ba ta yarda da shi ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mana kissan mutanen Annabi Musa sai suka ce la'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibun wai fa yanzu nan suka annabi ne ba sun tabbatar annabi ne bai amma kila masu tsubbun nan sun ci nasara za su bi su kaga su mutane a jira suke su gani ita kuma ɗabi'ar gaskiya ba ta ci lokaci ɗaya duk abin da kaga ya tashi bu tashi ɗaya Allah ta ka shiga balan-balan ne ne tashi fashewa ta ƙiye zai dawo da kai shi za ko malami ne kai mai da'awa har ka damu don baka ga mutane da yawa a gaban ka ba ba matsala ba ɗaya ya zo bayan wasu kwanaki ko watanni su zama biyu bayan shekaru su zama shine wannan ita ce mai nagarta amma ka buɗe majalisi ka ga ɗalibai rututu a gabanka wallahi ba duka ne ɗalibanka ba har jinjimina ne ki dawo a hankali ko ka kama sai su tumfuɗa ka su su dawo baya wannan ɗabi'an mutane ne ita gaskiya a hankali take ce kuma ku gane ba fa yawa shi ke nuna nasarar abu ba a musulunci a yawa ba ne nasara ba annabi ibrahim alaihi salam shi kadai ne amma Allah ta'ala ce inna ibrahima kana umma haka Allah ya kira shi shi kadai aka ce jagora shugaba to kaga riko da gaskiya yakan janyo ambatan mutum da addu'an bayan Allah har bayan rayuwar shi za ku yarda da ni idan kun san tarihin Bilal bin ba. Rabah Bilal da gaskiya da irin bakar wahalan da ya saboda gaskiya ita ta janyo har a naɗa kiyama kullum yadda ka san mtn na samun kuɗi fasakan haka bilal ke samun lada fasakan saboda ana ajala su fita a nan wurin a wata kasan sallah ake kira ana ijiwa suna ɗauka kuma bilal ne yi wannan sunan da ake yi man sallar sunatan hasana haka annan suna suna ya fita kaga shi bilal cincin ya gama aikin sa radiyallahu anhu yana can cikin kabari amma har yanzu ana credit din account sa a lahira in ba gaskiya ba ba abin da zai maka wannan aiki ka shi yasa ka yi haƙuri ka tsaya kan gaskiya ko da a lokacin da kake riko da ita baka ga tasirin ta a zahiri ba shi Allah yana da hukumar da zai haifar da tasirin ta inda ba ta tsammani kila da za a bayyana nasarar a lokacin da ka yi girman ka ko ka yi dawa kuma ka halarta. amma na iya bari wani abu masu yi bayan rayuwanka sai a tasirin ka ambatan da kuma makamantansu abu na ƙarshe da zan tsaya a kansa daga cikin matakan da suke taimaka ma mutum ya ci nasara a rayuwa shine luzumtan karatun alkur'ani luzumtan karanta alkur'ani wannan littafin da kuke gani alkur'ani yi kowa musulmi kasantuwansa mafi darajar littafi ne sa aka ba mafi darajar ɗan adam kuma a ɗabi'a alkur'ani shine duk wanda ya rike shi gawa yake yanda Allah ya kyautata shi to haka yake ɗaukaka ma abotansa duk wani abu da zai dame ka a rayuwa wanda ya tsaya maka a gaba ba ka buƙatar wani da ya wuce Allah idan kana da Allah kana da dukkan nasara zai hana ka ka bi sanadi kai riko da sanadi da hanyar da za ka fitar da yanayin da kake ciki amma ka sani farko da ƙarshe al'amari a hannun kuma yana ga Allah so da haka lazumtan karatun alkur'ani yana daga sa abin da ke Allah ta'ala ya so mutane duk wanda ke yin wannan za ka ma ya shiga damuwa Allah kan kira masa kwaranyewa da mafita ta inda baya tsammani yan waɗannan tafiyakun kalmomi na wani ke ganin zan a nan abinda na faɗa ya zanto daidai Allah ɗauki sarki ya sami tarayya a lada wanda kuma na yi kuskure a ciki da roƙo Allah ya yafe mun daga gare ni da ajizanci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina roƙon Allah ta'ala ya dawo mana da malam lafiya kuma ya ƙara ma rayuwarsa da dukkan sauran yan uwa da ake fagen da'awa su malam nura Jambo da malaman mu su imam talib da sauransu Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwarku albarka Allah ta'ala ya ba mu jajircewa da tsayuwa Allah ta'ala ya sa ran da za mu haɗu da shi take rana mafi farin ciki a rayuwarmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta حتى تتركوا إليه السلام عليكم ورحمة الله تبري لا تقاموا بمسوا عليك فاين الحمد لله muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka wa malam da alheri muna fata abubuwan da aka faɗa Allah ya sa su zama sune matakin nasarar gare mu kuma da zuwa yanzu babu wani tambaya da ya zo a wurinmu da haka za mu miƙa ma malam nura ya aliki a kan abubuwan da malam ya gabatar na tsawon minti goma sha biyar muna fata allah shi malam mawafaka da dacewa ina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 dab da malam zai ida mike sai na ga shigowar ɗan uwanmu malam abdulrahman ɗaya daga cikin ɗalibai da suke karatu a jami'ar islamiyya da ke garin madina kasan saudi arabia a matakin ilimi mai zurfi mataki ya yi karatu tun daga digiri na farko digiri na biyu yanzu yana kan digirin shi na uku jami'atul islamiyya da ke madina su ya kamata a ce liya hudal kausu bariya sami mala ba shi kujera ya zauna amma da na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an nazilan nasa ma eh, malam bismillah na gama nawa aiki a <laughs> ah, wani abu da nake so na dan yi bayanin kafin na fara taliki wannan munasaba bayan waɗannan yan uwa da Allah madaukakin sarki ya ba su karuwan aure muna masu addu'a Allah madaukakin sarki ya sa albarka gare su da iyalan da za su zauna da su ubangiji ta'ala ya sanya wa fitan waɗannan aure Allah ta'ala ya sanya masu albarka akwai ɗan uwanmu kuma jajirtacce cikin jagororinmu na addini a wannan anguwa malam usman bala fakori zai aurar da yarsa in allah ta'ala ya kai mu gobe asabar za a daura auren nan karfe ɗaya na rana a wannan masallacin so ana gayyatar kowa kuma muna amfani da wannan haɗuwa muna ƙara taya shi murnan samun damar yin tarbiyya kuma kaiwa wannan gaci na ba da yarinya a matsayin matan aure hadisi ya tabbata duk mutumin da ya da ya mace ya tarbiyyarta har ya kai ga ya aurar da ita salin kalin to ana fatan yarinyar nan ta zanto masa kariya daga shiga wuta muna fatan Allah madaukakin sarki ya aurar da yan mu waɗannan samari kuma Allah ta'ala ya sa albarka a auren su. al-imamu Abu Dawud da ta ji hadisi da isnadi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza tazawwaja al-abdu faqad istakmala nisbatihi falyattaqillaha fi nisfi al-baqi in bawa yayi aure to babu shakka ya cika rabin addinin sa da me saura da ya nemi gudunmuwan Allah wajen cika ragowar rabin haka samun dama ta aure babban dama ce kware da gaske duk abin da zai shafe maka rabin addini wannan ba karbi dama ba ce Allah ta'ala ya sa masu albarka mala ya gabatar mana da nasiha kan kai muhimmai guda uku guda shida kan cewa sunan matakai shida na cin nasarar bawa a duniya da lahira abu na farko da malam ya fara ambata mana na magana ne dangane da abin da ya shafi taufidi da aƙida ta musulunci ingantacciya babu shakka duk abin da bawa zai wa Allah da su duk ƙoƙarin da wani mutum zai yi a cikin addini matuƙar mai jagoranci da abin da ya shafi taufidi ba to ya kama igiyan wala bai kama mai cin ba ko me zaka ka bautawa Allah da shi in ka je gabansa ba in ingantaccen tauhidi to kana da damuwa misalin tauhidi a wannan addinin daidai yake da a samu wani mutum ya rubuta one one da waka sani ya rubuta daya in ya rubuta zero a gefen one din kaga ya rubuta goma in ya ƙara zairo fa ɗari in ya kara zairo fa dubu inda zai ƙara zairo ma zai zama nawa zai zama dubu goma da zai ƙara zairo da suka ya ƙara zairo shi kenan amma na kuɗi za su ƙara a fata haka ne da za ka cire wan ɗin farko kamar tarin 00 ɗin shi kuma nawa ya rubuta wani ya baka cek sai rubuta maka tarin 00 a jikin cek in ka kai wa akanta na banki zai ba kuɗi to amma da zai rubuta maka wan ɗin kawai ba ko da 0 ɗin ɗaya ana da za a baka naira ɗaya haka ne ko riyal daya ko dala daya ko wani abu to haka tauhidi ita ce wannan wancan sallah zairo ce da ke jikin wannan wancan azumi ma zairo ce duk wani aiki da za ka yi ibada baya wuce matsayin wannan zairo din ka kalli a ayar wacinka hujjatuna atina ha ibrahim ala sai da Allah ya ambaci annabawa goma sha takwas Mm. amma ubangiji ta'ala ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ita mm. annabawan da za su shirka da Allah su yin tauhidi duk abin da suka yi wa Allah ubangiji ala zai musa shi in ya zan annabi in yayi shirka Allah ala zai lalata aikinsa bal shugaban annabawa gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji ta'ala ya ganta yake cewa da a ce zai shirka ubangiji ta'ala ce da zai tsinta na kashi malamai suka ce an ambaci annabi ne amma mu ake nufi don ma'aikin Allah bin waye shirka da aka batu na tauhidi da kula da abin da ya shafi aqida da komi shi ne gaba kuma gashi muna rayuwa a wani yanayi wanda shirka din ce yawa a shekaran jiya na je an gayyace ni wa'azi jigawa state na je a birnin kudu shekaran jiya ranar laraba ke mun yi wa'azi war haka maka kuma tsara yin wa'azi da safe waɗanda suka yi organizing waɗanda suka gayyace mu suna ba mu labarin a nan cikin birnin kudu ka kalli ga malamai masu karantarwa dan babban malami da da kama Sheikh Abubakar Birnin da dan garin kuma kalle yadda yake tsaye wajen karantar tauhidi amma suna man bayanin suna man bayani ta hausa sun shi kan tauhidi ne a wannan garin ko wani mutum da sai da sarkin dutse kore shi da kore shi kuma bai bar garin gaba ɗaya ba har yanzu yana nan tsakanin garin birnin kudin masannan ya faɗi sunansa don tallata shi da yake mugun mutum ne mugun a amma har kwanan gobe yana daki yana wanka in ya shiga ban daki yana wanka rariyar da ruwa ke fitowa daga gidansa su kuma mafiyarsa suna shiga kwatamin gidansa da kwatan da ke gefen gidansa suna wanka wasu samu albarkar ruwan wankansa in zai yi kaki a hannun wasu jirin shi man shafawan wasu a ce a ƙasan nan kake wannan nan nan jigawa state nan nan jigawa state in zai aurar da ya in wani cikin zai aurar da ya za a kawo masa ya sa mata albarka abin gudun ban kazanta kuma sun kaɗe sun sayar da gidajensu daga cikin birnin kudu sun koma ƙauyen da ya koma wurin ya zama maraya ya zama bariki ya rayu kalli duk kokari da ake wajen karanta da tauhidi da haka ƙaziya ta tauhidi ba abu ne kada za a rika nisan da shi a irin sabobi irin wannan Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi babu shakka ba za mu ci nasara ba matukar maka ture tauhidi a gefe dole sai mun rike tauhidi inna baina ya sa'a tikanun kayfa illal muslim yasbahu ar-rajul fiha mu'minan wa yumshi kafiran ma'aikin Allah ce duk da tashin alkiyama ko su kwanaki za su zo wata fitina za ta zo tun malamai da suke kirkin wannan hadisin suka ce fitinan da ma'aikin Allah ya nakara ta haka yana nufin wato shirka duk da tashin alkiyama za a samu yawancin shirka wasu saboda harkokin siyasa su shiga bokaye a tafi kafin kijin wajen su kogi a ta bagan bagan a yanka bakin kare da kaza mai wake-wake da duk harkoki na aljannu da yi. Allah ta'ala ya tsare mu na biyu da malam ta tattauna mana a kansa bikin sallolin nafulfuli ko nafula umuman an ce nafula ana nufin daɗi akan abin da ka gabatar na ayyukan farillai babu shakka duk mutum mai hikima zai ci fara ba zai yarda ya rayu ba wani asusun ijiya ta ko ta kwana ba duk mutum ne tsari ba sun har ma gaga ba ɗan hayaniya yana da irin wannan dabarar ko rayuwar ka tafi karan kanka hatta a gwamnatance in ka samu ɗan za ka za su faɗa maka cewa gwamnati ko ta jiha ko ta ƙasa ga baki ɗaya to akwai wani asusu da ake ijewa na ko ta kwana da shi ba a sashi a budget yana nan kawai akan ije standby sai da wani abu ya taso to amfanin nafila kenan a cikin addini hadisi ya inganta a cikin sahihu targhib wa tarhib annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gobe alkiyama za a taso wani bawa kama kama za a kai wuta sai ubangiji ta'ala ya kalli mala'ikun da suka tasa wannan bawan sai ya ce da su aina tazhabu bi abdi ina za ku je ku bawa na sai sai ya rabba kilan nar ya Allah za mu kai shi wuta ubangiji ta'ala sai ya ce fanzuru li abdi hal li abdi min an-nawafil ku je ku duba fayil din bawan shin ko wannan bawan nawa yana da nafilfili to sai a duba a binciko fayil din shi sai a cimma yana da nafilfili fa yukammalu lahu wa nin taqasa min fariida sai a cike masa abin da ya kauye da farilla za ka tun mai dubara mai azanci ke hikima wajen gudanar da addininsa ba zai yarda kadai ya zan ya dogara da farallai ba sai ya hada da na kulkuli ta da cewa in ka inganta farallai ba a cewa ba su ka aljanna ba saboda hadisin zimama wato zimamu bin sa'laba wanda ke cikin bukari da muslim ma'aikin allah ya aika wani dan sa ya je musu bayanin addini suka zo don ta tabbatar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar masa da cewa in ya rika farallai? yana iya kai shi aljanna dan ya ce bayan yi ma'aikin Allah waɗannan tambayoyi ce ne wakilin al'ummar al'umma na ne zan maka tambaya kuma zan tsananta maka nabi ya ce masa so ya kammala yin masa wannan tambaya ya ji abubuwa ne na farallai sai ce wallahi la azidu ala hada wala anqus su amma tare da haka duk manyan malamai za a ga suna kula da abin da ya shafi na bayan farilla kuma a yau wannan kamar da aka ga hankali kwanaki a wa'azi na anguwa wallahi muna da rauni kuma da abin da ya shafi na a sallah da tawon mu na da kusan yanayin da muka taso kai ka ɗauka bayan sallar isha lallai akwai wata sallah in ba karantar da kai ma sai ka ɗauka ita ma farilla ce dan da wahala ka ga a masallatan mu da unguwanni an yi sallar isha kawai an tashi sai sun zauna sun gina kulkuli za ga su suna da yawan nakulkuli kuma da an yi magariba in tana tuna baya tana yaro za ga da wahala a yi magariba a gana fita sai sun zauna sun yi nafula yanzu ko muna sakaci da nakulkuli na azumi da na sallah ya kamata kuma mu kula waɗannan nakulkuli ɗin Har mu manta hadisin mutumin da ya zo wajen ma'aikin Allah ya kyautata masa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce da shi sal tambaye ni duk abin da kake so ubarka da ya tunani sai ce as'aluka murafaqataka fil janna ina so in zauna ka fada da ka fada da kai aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce da shi aw ghayra zalik ka tambaye wani abu da ba wannan ba yace huwa zaka ya rasulullah ni wannan nake so Na biyan shiru dan sai ma'aikin Allah ya ce da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'ini ni ala nafsika bi kasrati sujud duk malamai in kana duba sharhin wannan hadisin suka ce ma'aikin Allah yana cewa ne da shi kaza in kana so ka haddani a cimma kai kusa da ni a aljanna sai ka ta yin nakulfuli game da kake yin fulallai dan ma'aikin Allah ya samu matsayin da ya samu ne bayan falala ta Allah kuma waɗannan fulfuli wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lata asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda abu na uku kyautatawa iyaye wannan kan babban abu ne muhimmi ina iya tuna wani abu a jidda sanadin nan mutane da suka man jidda a yaran saudi arabia muna zaune da yawa wasu malamai ne haka nan da sauran mutane ba akwai wasu manyan mutane wallahi suna ba da tarihin waɗansu mawadata a ƙasar nan suka ce sirrinsu shine kyautatawa iyayensu ana nan sai ga ɗaya ba na so na kira suna ne daga cikin wasu manyan mutane mutumin katsina ne ɗan kasuwa ne babba fitacce sai ga shi ya zo suka shigo to cikin mu akwai waɗansu malamai fitattuwa ka addaka nan nuna su sai suka tsare ya ce gafarta malai eh, a alhaji yanzu na ake magana gashi gashi gashi gashi nan ake masa tambaya dangane da abin da aka yi labari a kan tsazin wa mahaifiyarsa sai ya ciro waya yana sauka a saudi arabia sai da ya gura wa mahaifiyarsa waya yana sauka sai da ya nuna wa waɗannan malaman da suka same shi suka dawo suka ci mana muna zaune a jidda suke ba tabbacin ga abin da ya tabbatar musu kyautatawa iyaye babban abu ne abu ne muhimmin gaske kwarai da gaske don wallahi ba wadda za ta yi ba addu'a Allah ya karɓa kai tsaye kamar yanka wuta da za ka ji ake faɗa kamar mahaifiyarka wani mutum ya zo wajen Abdullahi dan Abbas ce ya ji ya samu wata bazawara ya a kanta yace ba ta son sai ya kashe ta ya kara zuwa ya samu wata za ta sashe kashe ta ya ta kisa sai ce daga baya yanzu ya yi na dama wallahi na so kuka. ya zai yi Allah ya ce masa Abdullahi ɗan abba zai ce mahaifiyarka tana da yi. sai ce a tara su sai ce je ka almajiran Abdullahi ɗan abba suka tambaye shi suka ce da shi me yasa kai masa tambaya dangane da mahaifiyarsa ya ce wallahi duk duniya ban san wadda za ta masa addu'a kai tsaye Allah ya karba ya ce mashi makaman da ba ta wallahi ban san mai fitowa zan ba shi ba da mahaifiyar yake da dare ba zan ce je ka wajen ta kabar ke mata kuka in ce ma addu'a wallahi Allah na iya yafe ma komin girman haƙƙi amma in ba mahaifiyar shi ba ka ji dalala ta Abdullahi Abba. Abbas haka mu kula da abin da ya shafi kula da mahaifiyarmu da iyayenmu mazan da mata musamman iyaye mata kar mu manta da su na san dukkan mun san kisan jurejin da da ya faru da shi akwai izina a cikin watannan kisa kwarai abu na kusa da na karshe ko kuma na hudu irin jarrabawa da malami an ambata mana akan jarrabu mutane wani an jarrabce shi daga nan zai sawa kai salda ko a jarraba ka ta hanyar a ko a jarraba ka ta hanyar a hana ka ko a jarraba ka ta hanyar abin kasa maka ko a jarraba ka ta hanyar kwace maka da yana da shi ya dawo ya rasa ko ciwo ko wani abu sai ga mutum ya fita hayyaci ya sauka kan shalga ya bi wani tsarin da ba na addini ba musan addinin mu addini ne na a jarraba mutane a ban da su ayyakulu amanna ko ayyakulu amanna wa kum la yuqanun wala kad fatanna min qablihim wala ya'laman Allahu alladhina sadaqu wala ya'laman al-kadhibin dole ne sai an jarraba mutane wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idza qudiya billahi ja'ala fitnatan lati ka'adillah wala in a ja'akum nasrun min rabbi la yaqulanna inna kunna ma'akum akwai mutanen da in an jarrabe su sai su Abin raki mummuni ana sai ya zanto ya dauke jarrabawa أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حد دينه فإن كانت في دينه صلابة زيد له في البلاء رواه البخاري ومسلم sahabi abu hurera ya ce ya ji ma'aikin Allah na cewa wadda aka fi jarrabawa shaddun nasi bala'in al'anbiya sun mal'amsalu fal'amsal annaba aka fi jarraba su daga nan sai waɗanda suke biye da su wajen imani da ƙarfin halin bautawa Allah da kaɗe ta shi in dai kai mummuni da gwargwadon ƙarfin imanin ta gwargwadon yadda jarrabawa za ta zo ba ko cikin kasuwancin ko cikin harkar siyasan ka kai takara ka faɗi ko kuma cikin aikin gwamnatin ka a kaminishin na appointment ɗinka ko ɗalibin ilimi ka ga ka da hazaka amma ka jarrabawa ka faɗi ko ka gama karatun kai ta neman aiki ka fita da fasuna ba ka samu ba daure ka ci jarrabawa bayan wannan da malayin da fiyance mu da shi sai ya ambata mana faɗin gaskiya in za ka faɗi faɗi gaskiya komi ta ja maka kadiya gaskiya alal akalli tana kawo mutunci gabawa rashin ta kuma na kawo zubar da mutunci gabawa al-imam ibn al-qayyim in kuna karanta da yawa daga cikin rubuce-rubucen sa za ka ji duk lokacin da ya zo kan gaskiya tararen da zai mata shine wato wani sanadari da ke sun mutuncin bawa ba abin da ke saurin duk da mutuncin ta kama a ce ya tashi zai magana kuma ya kiya duk sanda za ka faɗi magana gaskiya ko za ta yi tashi ko za ta yi zaki kar ka yadda cewa kowa karya matanka 'ya'yanka kowa ka faɗa masa gaskiya wuri uku ne kadai yake halatta ka iya faɗin wani abin da yake na ƙarya don maslaha daidaitawa tsakanin mutane guda biyu masu husuma a yi sulhu tsakaninsu wannan ma'aikin Allah ya ka lafi yin alaƙa tsakanin kai da matar kawai lokaci in za ta yi ma rigima za ta yi ma rikici ta ɗora ma abin da ba za ka iya ba shi ya kallafa tal'arba ma la ta ɗora wa al'umma abin da ba za su iya yi ba to ba laifi ba ne ba a tamfan dubu biyar ka ce mata dubu goma ka siyo don kwanta da hankalinta in ma ka karɓi rasidi wajen bai sai da ban ka ce da Allah rubuta ban rasidin dubu goma duk wannan ba laifi ba ne saboda a samu gidan a zauna lafiya na ƙarshe sai yayin yaƙi abin da ba wannan ba yayin yaƙi alharbu kurba abin da ba wannan ba in mutum ya yi ƙarya Allah ya ce fa la'anatullahi alal kadhib gargaɗin ruwan Allah ce take gaskata kan wannan shi yasa al-Imam al-Haythami cikin littafin Az-Zawajir an Siratul Kaba'ir ya lissafta kariya a cikin manya-manyan zanubai ƙarshen ƙarshe karatun al-Qur'ani duk da inda aka zo hadal Qur'ana mahjura da yawa filak na al-Qur'ani suna mutuwa ana gudu sai ga matasa da 'yan mata da yara amma da mu masallatai da sauransu a zauna a yi ba alƙur'ani muhimmanci gaskiya muna da launi kan wannan kuma mun ji malam umar ya tabbatar mana cewa ba za mu ci nasara ba sai mun yi riko da waɗannan abubuwa zubar da alƙur'ani a gefe ba zai kai mu ko ina ba wallahi ina tunawa kowa muna kowanne mu nan zai iya tunawa mun shiga kasuwan gariyan nan ada da galibi da tawon da suke kasuwanci za ga kowa da alƙur'ani a gafaka in ba customers me zai yi sai ɗauko alkur'ani ya karanta a da in kana lura da garuruwan mu communities da suke rayuwa a ciki anan zariya kusan kowane layi ka bi kowane anguwa ka je da wahala bayan la'asar za a ga wani tito wanda ka shinka a buzu yana karatun alkur'ani ba haka ne in kauce gida ɗaya biyu uku hudu sai ka cin wani abubuwar gida na karanta alkur'ani yanzu ba jama'an musulmi mu koma ba rika alkur'ani kan yadda waɗannan social media suna cibe mana lokaci abinda tun malam ya faɗa mana a matsayin nasiha Allah ta'ala ya ba mu ikon rikewa wa abubuwa kuma da muka alakanta a kansu waɗanda muka faɗa jirgin Allah ta'ala ya ba mu ikon da zai aiki da su Waɗannan makarkure kuma Allah ta'ala ya fi gida a irin waɗannan munasaba kullum saboda ƙoƙarin ɗan uwanmu al'akh muallim bashir lawal Allah ta'ala ya ba shi kariya da inda yake kokari da jajircewa da yake a wannan unguwa mu na karantar da dattawa da matasa maza da mata wajibi duk lokacin da muka irin wannan mai masa addu'a a bizaharin kai don irin kokarinsa da sa muna fatan ubangiji ta ya kara masa lafiya kuma ya dawo mana da shi lafiya ina kara jaddada a ɗaura aure na ɗaya daga cikin jajirtattun bayi da Allah ta'ala ya hatsarta musu su a wannan anguwa ɗan mu malam usman bala ba bakoli zai aure da ya gobe muna gayyatar kowa za a ɗaura auren annan masallacin kuma muna amfani da wannan dama muna ƙara masu addu'a shi da yarinyarsa da kuma waɗannan angaye da suka samu waccan nan falala ta aure Allah madaukakin sarki ya bada zaman lafiya ya sa a ce gane da aka yi masu neman auren kuma Allah ta'ala ya sauƙaƙe masu hanyar samunsa. waɗanda kuma suka riga suka yi auren ubangiji maɗaukacin sarki ba su ikon sauke nauyi ina kuma amfani da wannan dama bayan na kammala saliki ina jan hankalin duk matasa ma gidanta da girman Allah mu kula da wani abu da ake kira kishi duk magidanci ya rika kishin iyalinsa mu sani cewa kishi addini ne da muke sakin mata ake ba su damammaki haka a buɗe dan na faruwa wata ɓarnan aka zo ana faɗi a nan kare ba zai ci ba kare ba zai ci ba tsakani ga Allah kare ba zai ci ba kuma a anguwan nan ke faruwa so muna jan hankalin majibanta don girman Allah mazan mutane masu kishi wannan waya wani abu ne shi nan batin hufihin rahma wa zahiruhu min kullihi la'aba duk wadda ba sai take irin wannan mace tana da rauni kar ka amince mata ɗari bisa ɗari ke yadda ka san yaro ne yaro na buƙatar a tarbiyyance shi haka matar ta Allah ta'ala ya ɗora nauyin tarbiyyarta har ta koma ga Allah a hannunka ne kai mijinta kar ka yadda ka ce ai ita mai tsoron Allah ce ai kawai ka kale ta haka kai ne jagoranta ka tabbaro gidan mahaifinta. hannun wata fada hannunka matan nan kowa ya san naki satu la'akari waje, aka ma'aikin Allah ya rika masu suna innal uyuna Latifi, fi tarkiha hurun kata lam yasumma lam yuhyina lana yarana dallabi hatta la halaka lahu wa insana suna da rauni wannan raunin nasu dole sai mu tallafawa muka kyale su haka to matsaloli sun za ta faruwa saboda akwai waɗansu miyagun mazaje wasu kuma fa yan anguwa jama'a kan ku ɗauka yan wasu bakin aure wasu ke nan amma kuma su rika neman matan aure da zana su rika neman matan aure da zana kuma suru wannan wayar da kuke ganinta a nan suke chatin a nan suke abubuwa malam masu ban kazanta masu ban kazanta ga alhaji sala can yana zaune yanzu da a ce batu ne tafsili shi yanzu da za ku tona da shi kuka ji waɗansu abubuwa na ƙazanta da muke muke samu a anguwan nan ƙarƙashin manajimin kwamiti na gyara kayanka kare ba zai ci ba kare ba zai ci ba kama zina kukiri da mazu a kamo matan aure da 'ya'yanta da komi ta yi ikirarin ga aikinta magidanci da 'ya'yanki da komi ya ikirar da abin da yana ba da haƙuri an kamo su tun mutu mu saboda Allah abin ya wuce tunaninmu wajibi ne mu magidanta kowa ya kula da matarsa mace haramun ne ka ga matarka ta kwalla kwalliya haka za ta fita haramun ne mace ta kwalliya ko ta tsakarare in za ta fita nabi ya ce afkarar atin asqarat famarran jari, ka aikin Allah ce fahimta zaliya tun matan aka sa turare ta wuce maza annabi ya rada mata suna maza daciya mu maza mu zama masu kishi a biyu su la da kullu janna duk mutumin da ya kishi ya zai ya shiga aljanna to mu zama mutane masu kishi masu ba matan mu kariya gwargwadon ikon mu mu tura su makaranta mu zauna mu rika kansilin din su muna kokarin nuna shesu abin da ya kamata a ce su rika yi da su zurfafa har wajen kulliya a gida da sa wando da suke maka kaga za ta wuce gona da iri haka mata birki mu cewa addinin mu shine gaba addinin ra'asul malik kafin shi wannan magana ta karshe na ja hankali a madadin gyara kayan kama na jimin kwamishi wannan magana ta karshe mun ja hankali ne kabar na ta ji cewa ana sanar da shi mun yanki hanzari kuma tsakani ga Allah duk wadda aka kama da irin wannan daga wannan karo to sunan wani abu da yan tudun wadatar kafa wai ba sani ba sabu to a ƙara kama irin wannan kotu za mu kai shi mu shari'a da shi duk wanda ma ƙara samu da irin wannan irin waɗannan cases din kai tsaye za a yi karansa kotu mu tura lauyoyinmu a yi shari'a da shi don mun san constitutionally an hana matan aure ta zana kuma an hana ta zana da matan aure ko a constitution da ma alkur'ani da hadisi kuma na zaune cikin mutunci da girmamawa an gonmu duk musulmi ne mafi yawancin mu ma'alu sunna ne wajibi ne mai iya kokarin mu wajen ganin cewa an samar da tarbiyya na magidanta da na ɗan mata da na samari muna fatan Allah ta'ala shirya mu ga baki ɗayan mu ya kara mana shirya ubangiji madaukakin sarki ya jagorance mu na san ga duka a gefe ban san ko shugaban da ba zai san masa wani abu da lokaci assalamu alaikum nan assalamu alaikum warahmatullah wannan nuna Allah ya sa ka da alheri bayan gabatar da shi wannan taliki akwai tambayoyi guda biyu waɗanda muka samu wanda malam umar da zai karɓa samu na waɗannan tambayoyi alaga ta malam bismillah tambaya na farko yana tambaya ne dangane da abin da ya shafi abin da shari'a ta ajiye idan mutum ya yi aure ya shiga daki zai na suna tare da matarsa to sai aka yi waye gari ya shiga tare da matar ta ɗakin amma sai aka waye gari ya tsinta tana yin haila shin ko shi kaɗai haka nan da ya talla ko abin yake alaikum assalam wa rahmatullah saboda kanmu tsawaita da yawa ba zai yi mace ce Allah tana cikin jini ba dama wannan sunna ce yin wannan nafila din sannan kuma neman albarka ne duk abin da ya zama tuna da uzuri a shari'a faduwarsa mutum ba wajibi ba ne da aibi ba ne da haka nan shi zai nafilan sai kuma daga nan a abin da bai saba ma shari'a ba to sai kuma tambaya na gaba mutum ne mai da'awa na addini amma karkashin wannan da wannan addini sai Allah ya kwararo masa samun wani alheri wato na a rayuwarsa shin ko wannan ya zama ci da addini wannan bai zama ci da addini ba matukar ba musulun ya yi ne da nufin neman duniya ba wannan arziki ne akwai abin da Allah ta'ala yake yi ba mutum na sa masa wani eh, shi na sanadiyar aikin da yake sai dai ba shari'i ba ne zan to shi an maka shi wani zai yi wa yana da awan sanadiyar da'awar ya zamto wani ya sha'awar wani abu game da shi ya masa kyauta ko ya tashi wani abu makamancin wannan wannan ba shi da addini sunan shi mutum ya yi amfani da addini ne wurin neman wannan kuma ya zamto shi ne manufarsa shi ne amma dan mutum ya samu ko wani ya bashi ba da nufinsa ba kuma zuciyarsa tana tsarkake wannan ba laifi ba ne ba aibi ba ne kuma bai kamata ma ya zamto abin zargi a cikin mutane ba saboda muna da karancin fahimta irin wannan mu a yanayin fahimtar mu duk wanda ke karanta da addini ko a gan a walakance a kace wanda kuma kishiyoyin mu su ba haka suke kuma bai dace da su haka ba inda da mutumin da ya kamata an gan shi a gan cikin sukuni da natsuwa wanda ke koyar da mutane addini wannan shine abin da ya fi dacewa da haka dai akan shi wannan ba laifi ba ne kuma ma abu na ƙarshe ma shine da inda wanda suke da halin taimaka ma masu irin wannan kar su jira su mutum ya ci gayyara ko sai ya fito ya da mutuncin shi ya nema kar a jira irin wannan ba girmama sakon da ke kai ba ne ba za kalli mutum a kan kansa ba ko a kan kanshi ne musulmi ne ya cancanci ka taimaka mishi balantana wanda yake rike da sakon da ake amfana da shi duk wanda yake da dama mu muna kira da babban murya yabi irin waɗannan mutane kyautata musu shi ma Allah zai kyautata shi. to muna godiya mala Allah ya saka da alheri ah, idan ba masu kallo suna kallo mun yi bako wato ba bako ba ɗan gida kuma wannan bawan Allah kamar yadda kuke kallon sanan mun wajen shugabanmu ne malam saniya ku kuma yana karatun hajji ɗinsa a madina kuma gashi ya zo halice mu saboda haka za mu ba shi dama ko da na minti uku da shi da malam umar haruna insha allahu ya zama su dan ce wani abu sai mu rufe da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من صار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى الدين أما بعد يوم وما سأل بك عيد مكوغيس وإرن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ban riski karatun don wa malam umar ba saboda haka ba zan iya cewa ko komi a kai ba amma na riski karatun da malam nura yi to talikin da zan yi ko abin da zan ce da wuce in ɗan abin nan bani ma dai in yi maimai tun da za a ci musja muna roƙon Allah an yi afuwa an nawa an kum a farko ya yi magana akan uwa da addu'an uwa addu'an mahaifiya wallahi sai na tuna mahaifiya ta Allah ya mata rahma yana cewa addu'an uwa duk addu'an da uwa ce maka karbabbe ne wallahi sai na tuna da ita ina zaune a nan kafin ta rasu kun ji abinda malamai suke cewa cewa eh, ina digiri na uku digiri na uku ma saura semester daya in gama gaba ɗaya insha Allahu lokacin da larabawan saudi suke zuwa nan nigeria suna zuwa daura na tafi mai guri. lokacin ana zaune lafiya ba irin yanzu ba na yi daura kuma cikin ikon allah na zo ne na hudu a jerin ɗalibai a wurin dauran na sami zuwa rabe na dawo gida ina murna nake gaya mata sai ta ce min babana insha Allah za ka tafi saudiyan nan sunan babanta aka samu sai Allah ya so oh, mama shikenan na manta da maganar dama yadda suke in sun yi jarabawa shekara in ta zagayo in za su sake sai su zo da admission in ɗaliban da ta ruka sai su tafi da su shekara ta zagayo ba sunana kuma gashi mafiya ta taimon addu'a shi kenan ban tashi hankali na ba akwai wata jami'a a ƙasar Nijar ta OIC eh, Organization of the Islamic Conference منظمة al الإسلامي sun bude jami'a a afirka guda biyu daya kasashen da suke magana da turanci da eh, ingilishi and different countries an bude ta a uganda dayan kuma ana kasashen da suke magana da faransanci francophone countries aka bude ta a niger sai na je na fara karatu a wannan jami'a na fara karanta shari'a na yi shekara ta farko na yi shekara ta biyu na yi shekara ta uku na shiga shekara ta hudu sauran semester biyu gama digiri shi ga suna na ya zo kuma cikin sunan sunan ya zo da tsawo wanda ba wata makawani ne abdulrahman Muhammadu sani yaqub aliyu wallahi sai da tuna addu'an da mai ta ce mu na shi Allahu akbar abinda wakka ta shi zaka zama wallahi shi ka zama mun lokacin fata bar rayuwar ta rasu ta rasu rahimahullah abinda nake son a gane shine kalimiyar dan Allah ta yi ma iyayenka biyayya Allah tabaraka ta'ala zai albarkaci rayuwarka zai bunƙasa arzikinka karin shi kafu da taɗi duk wanda ya taɓa zuwa saudiya ya san wani gidan abinci da ake cin shi albert haran ka ta wurin ko wallahi shi ne kaɗai gidan abinci a saudiya da za ka ga ana ture-ture yadda ka san za a baka sadaka ka za ka biya amma wallahi dan bi ake ana ture-ture da nomba sai ka bi layi an baka namba tukuna sai nomba ka ya zo amma za ka ga ana ture-ture a gidan wannan a wannan gidan abincin ka san sirrin shi wallahi da aka gaya mun sirri shi ne mamaki na shi kuma ilai mahaifiyar shi ce ba ta da lafiya duk ranar duniya wannan mutumin duk ranar duniya sai an sauke jirgi guda da dafar faransa na kaji da zai yanka jirgi ba na kaji da zai yanka a a gidan abincin shi wata rana mahaifiyar shi bata da lafiya sai ma Allah nazar da dace ya ubangiji a kowace kaza cikin kajin da nake sayarwa zan fitar da sadakar riyal daya har sai mahaifiyata ta samu lafiya ya fara ana nan ana nan mahaifiyar ta samu lafiya ta warke sai ya bari yana bari sai kasuwancin shi ya fara kasa sai Allah tabaraka ta'ala ya muke shi sai ya tuna ya a ah, to ko wancan sarƙar da nake yi ne sai ya mayar ya to kowace kaza ta mahaifiya tana da wakafi zan mata sarka da riyal daya a kowace kaza da zan siyar wallahi idan baka ci ba zuwa baka je ka gani duk wanda ya san madina makka jidda da garurukan da suke kewayensu ba wani gidan abinci da yake tattara mutane irin wannan wurin mutane ne sun je siyan abu da kudinsu amma za ga ana ture-ture ana dambe ba wanda ba abin da ya kawo mishi wannan darajan sai mene mahaifiya da biyayya gare ta da neman yaddanta ko neman yaddan Allah ta hanyar yi masa biyayya saboda haka ya yan uwa masu albarka wanda ya waye gari mahaifiyan shi tana da rai wallahi ya ji daɗi wallahi ya ji daɗi ya farin ciki mu kuma da Allah ya karɓe mana namu Allah ya musu rahama abu da biyu da na ji malam yana magana ya yi magana a kan nafila ni na sha in na zo karatu na sha jan rigima ku yi haƙuri da ni saboda ina da ƙananan shekaru saboda ka rigima nake ja kuma masu albarka ka kalle mu muna cewa mu ahli sunna ne mu salafawa ne alhamdulillah Allah ya ƙara mana san sunna idan azumi ya zo ku hallabe mu masallatai ba kyau wuce raka sha ɗaya bid'a ce wutar ka a sha ɗaya da azumi ni din nan wani malami na yana ban labari ya zo yana kawo dalilan da suke nuna ka iya wuce raka a sha biyu wani ɗalibi mai zafin sunna ya meke ci malam bid'a ce sai yake ce mishi al ahmad wanda ake malakabi da imam al-sunna wal jama'a dare da yini yana raka 300 shi mai za ka ce wannan yare ce shi ma ɗan bida ne wa mu ji tsoron Allah wannan abin ba abin da zai jawo mana ce ke ƙasar zuciya idan azumi ta wuce idan azumi ya wuce uksin bi ba ya iya tashi ma Allah a ɗaya cikin dare a ɗaya ba zai iya ma Allah ba cikin dare amma da azumi suna ce mutane bid'a bid'a bid'a bid'a bid'a da daddare ba in azumi ya wuce fa ya gama tarawihi sai kuma shekara mai zuwa in Allah zai kai mu ko ya kai mu ka sani na sani kun san cewa sallan wuturi wajibi ne za ku ce na tsananta annabi ne ya faɗi sallallahu alaihi wasallam ba ni ba akwai wasu ruwayoyi da yake cewa Allah ya ƙara muku sallah a cikin dare ita ce sallar nafila au sallar wuturi da sauransu akwai wani hadisi da ya fitowa fili zuwa mai albarka idan kai sallar isha kun ba za ka iya ba ta ka ɗaya ka tashi ka yi ya tabbata hadisin abu dawud hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwitru haƙun ala kulli muslim sallan wutiri haƙun mai haqqun wajibi ne kada mun gaskiya ne wajibi ne akan kowane musulmi faman sha'a minkum an yutira bi khamsin falyaf'al annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya ga dama yana son yi sallan wutiri da a biyar ya yayi man sha'a an bi salati wanda ya ga so ya ga dama zai wutiri na raka uku to yayi ya annabi sallallahu alaihi wasallam wa man an bi wahidatin wanda ya so yayi raka'a daya a matsayin wutiri to yayi amma kar farkon dare har zuwa ƙarshen dare ba za ka tashi kai ma Allah raka'a ɗaya ba abin kunya take yi na fata an gane da kyau Allah ya shirya da mu Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon bisa ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata a wani hadisi bai inganta ba Na sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna malla yukir rashin ingancin shi ba mai tsanani ba ne idan aka duba wa'insu dalilan da wayansu hanyoyin hadisin kila zai iya zama hasan ya yace duk wanda baya wuturi ba shi cikin mu ba shi tare da mu na wata an gane Allah ya shayi mu kuma yadda na faɗi cewa ni mai jin rigima ne ayi hakuri wallahi halam wa sallallahu alaihi wa ala ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah muna godiya ga Allah ah, muna fatan cewa malam umar ta ka taso ka danta wani abu mun mana nan da addu'a Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا yi bayanai na ilimi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya bamu damar ikon aiki da abubuwan da suka ambata mana na gaskiya kuma su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu alkhairi Ɗan uwa malam ibrahim yake faɗa mun cewa asalin munasabar da ta sa aka zauna nan munasaba ce ta aure haka ne ko yawo kaga zai kyau ɗan ba ango shawara ko ba ka yawo so ango dai ya sani wannan ni'ima ce da Allah tabaraka ala ya masa da ya hore masa dan kila wasu suna nan suna kafatawa suna tafi a da shi da sai samu yadda za su yi fikila to shi Allah ta'ala ya hore masa haka ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala a bisa wannan ni'ima kuma ya gode ya rike abin da aka basa masu da aka bashi a bisa amana domin an bashi ita ne a bisa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta halatta gare shi a bisa kalmar Allah tabaraka wa ta'ala kare wulakantar da wannan kalma kare wulakantar da wannan amana domin na cikin abin za ka gare shi kuma abin da ya bani sha'awa a nan sun malamin da zai magana zai magana a kan hakkin iyaye to yanzu idan allah ya sa wannan ango mahaifiyarsa ko mahaifinsa na da ya zama kuma ga mata to kaga aiki ya zo ya karu to saboda haka nan ana sa ran ya zama mai fasaha ne zai iya aje kowa a matsayinsa ya aje matarsa a matsayin matarsa uwarsa a matsayin uwarsa mahaifinsu haka ba in ya kuɗa za a iya samun matsala idan bai iya aje kowa a matsayin da ya dace ba to kila sai ya haifar da rikici a gidansa da mamarsa da uwarsa su kama rikici daga ƙarshe in ba sa'a ba abin sai ya lalace shi kuma ya hallaka ko dai ya cutar da mahaifiyarsa ya hallaka ko kuma ya cutar da matarsa nan ma ya hallaka don haka ana sa ran zai iya yin fasahar da kowa a muhallinsa matarsa matarsa ce suna da haƙƙoƙi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyalanka suna da haƙƙi a kanta sannan kuma mun ji irin nasoshi da aka saba mu akan matsayin iyaye to bai kamata a ce mutum ya rude ya jijice ya kasa iya sanya kowa a matsayinsa ba kuma yana da kyau a dinga ba su matan shawara cewa in dai har tana son shi ko uwarsa ko ubansa ubanta ne kamar yadda ake sa ran zai ɗauki iyayen matarsa a matsayin iyayensa sannan kuma ita wato su iyaye su kuma ya kamata su tuna da cewa matar ɗansu to ce inda ya girma ba za ta ɗauke ta a matsayin kishiya ba wani lokacin aka samu wannan sai ka ga uwa ta ɗauki matar ɗanka a matsayin kishiya ko kuma ita mata ta ɗauki uwar abin nan uwar mijinta a matsayin kishiya ka ga duk wannan rashin iya zamantakewa ne ana sa ran shi zai iya daidaita kowa da kowa a cikinsu Allah ta'ala ya bashi ikon yin wannan da kuma sauran mutanen da muke magidanta Allah ta'ala ya taimake mu mu iya kiyaye wa iyayenmu da matanmu haƙoƙinsu ba tare da mun hallaka ba kuma bayan wannan shi ango yana da kyau a tun da kila bai tare ba yana cikin da aka ɗaura ɗaura? ne za a ɗaura? su ka gani da ɗan sauran lokaci yana da kyau idan allah ta'ala ya sa an auren nan to ya yi dukkan abin da zai irin da ainihin lausa sa amarya samu irin sukuni da jin daɗi da gudun hali saboda sabaro inda ta fi sabawa yanzu za ta zo inda yanzu za ta fara koyon sako to ta tarar da shi mutum ne na allah ta tarar da shi mutum ne mai tausayi ta tarar da shi mutum ne mai gaskiya duk da ya halatta ya ɗan masa ƙarya amma kare ta gane domin idan ta gane malamai sun ce zumuntunci shi zai zube ko? zai zube ya siyo mata a tamfar dubu biyu ya ce dubu uku in ba sa abu nan take sai ta ce ka amma dai an cuce ka ko kuma ta ce wai me sa maza ba ku da wayo to kaga yana da kyau ko zai an yi abin nan to yi ta yadda dai ba ganewa za ta yi wa da zabi. da zai ƙi yin hakan ma ya faɗi gaskiya da ya fi me yasa ya so mata irin wannan karfin shi kenan sun farko ya mata training akan tola ta akan cewa zai iya zai tafi da ita a bisa dire karfin shi kar ya ɗauko abin da yake ba dai ba ya fi karfin sa yawa kaga sai ya zama ya tsora kansa wahala ya sawo ya jawo ruwan dafa kansa sannan kuma ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda ya da'awar abu da ba shi da shi a yan ce kalabi su dai zuwa ko ya yi da'awar zai ya shi kamar mai abin nan ne mawadaci ne ashe ba mawadaci ba ne to bayan wahala da zai sha kuma ta ya kirya karya saboda haka nan ya yi training dinta a kan cewa za a tafi don yadda shi Allah ya hore masa amma an ce ai liyufiq zu sa'atin min sa'atin wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah in ya dauki wannan ai ba shi da laifi saboda haka ya training dinta a kan wannan da kuma yi training ɗansu a kan wato iya jure ma rayuwar shi kila in mai yawan fushi ne ya yi ƙoƙari ta sani sannan kuma ya san halin ta shi ma menene take so me ke saurin bata mata rai duk wani mai mata ya sa abin da yake bata mata rai to ya ƙoƙari shi ma ya gane menene ke saurin bata mata rai idan akwai wata ɗabi'a shi ba ta gane ba to ya ƙoƙari ta gane ta ruwan sanyi saboda sai dauka cewa ai da suna taɗi ya kamata a ce ta fahimci a ai yanzu ne za a sa tushen fahimta na gaskiya eh tun da ba dai wani abu ne amma dai yanzu za a sa tushen fahimta na gaskiya saboda ka yi kokari ya fito mata abu buɗe san waye take hurɗa waye take aure sannan ya kokari ya gane a matsayin shi na jagora ya gane menene raunin wacce yake aure saboda ka sai ya tausaya mata sannan kuma ya dinga afuwa a gare ta sannan kuma ya kasance a gare ta mana mai buɗaɗɗe a gare ta don wasu sukan ce ka bari ma mata ta san samun ka to in kuma ta ka bata san samun ka to ko ba za ta yi kula da rashi ba wannan shine gaskiyar magana ko za ka nan ba ran ba yadda za ka ce mata yau babu sai ta shaida ban san kana samu <laughs> dole sai an yi kaza saboda ka ba laifi bane dan ya bari ta san samun shi saboda abubuwan su kan yi daɗi bayan watan shi shi abinda da ake hada gado tsakani to ina kuma magana ko ta san samun shi ta ka zama ganin ta su samu shirku so ba saboda haka nan dai a yi kokari a ainihin wato ɗaura iyalan a kan sirka mai kyau wato wanda ya fi wannan mahimmanci ta yi kokari ko in ce ya kokari ya ɗora kan kula da dokokin Allah baraka wa ta'ala domin imanin shi ke jagoranci duk abin da babu imanin a cikin shi in kaga ba zai iya yiwuwa ko da kaga ana yi to kuma matuƙar ba yardar a cikin zuciya ta sai an kasa don ba wato ba a yi don neman wani abu da ake sa yin nan gaba shine aljanna saboda za a gaji da wuri saboda nan ya kokari girin nuna mata girman Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma nuna mata auren bauta ce ya nuna mata cewa kuma wata rana da daɗi wata rana babu daɗi wannan na ganin kowa ma ya san wannan kuma zai taimaka masa Allah ta'ala ta shirye ta so sai ki dare yayi malam ba sai an daɗi ba eh, eh amana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آتانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا من رب الله تبارك وتعالى يفاك وأن مالمينا مدى الخير الله يميد سوجد جنس لا فيها من رب الله البركة ذريته الله يسامس البركة سوكان سأشكر رأيوسه من رب الله تبارك وتعالى يقامنا كمال بشير لا فيها دو وأن دسكي لكم كري أكنيا وأن الديني من رب الله يا الله كتيمكيسو كداغة دقاء دقاء دقاء musu aikinsu da suka sa musu inda suke da ainihin na da rauni muna roƙon ka Allah ka sanya ƙarshen rayuwar mai zama ya fi kowanne yankin rayuwar mu kyau da inganci Allah ka gafarta mana ka gafarta iyayen mu da malaman mu da sauran waɗanda suka gabace mu da imani tun daga zamanin farko har zuwa yanzu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu